Rashin gudanar da mulki na gari a zamanin da ya shugabanci ƙasa na daga cikin abubuwan da ƙungiyar Emso Sandoyo ke ɗauka a matsayin hujjojin da ta ce ta jinginu da su wajen bujiro da wannan magana ta shigar da karar shugaba Isu Muhammadu a kotun ICC ko CPE. Saboda yadda abin ya jefa al'umma cikin halin kuncin rayuwa, kamar yadda wata jigo a ƙungiyar ta Emso ya Falmata Taya ta yi mana ƙarin bayani. Tun alif dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa yau inda muke duk wani gaza da mugun aiki da aika aika da almundahana na duke talaka duk wanda ka je ka dade sai ka ya ce maka ai shi da wani ne har zancen iranium get ma a ƙarshe mun lura da kai hannun shi ciki ayyuka laifufuka ga sunan kala kala yaduwar ayyukan boko haram daga najeriya zuwa nishar da bazuwar rikicin arewacin mali zuwa wannan ƙasa abubuwa ne da emsa sande ke dora alhakin faruwar su a wuyan tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu saboda haka ƙungiyar ta shiga yunkurin ganin kotun hukunta manyan laifuka ta gurfanar da shi shekara 2014 'yan ta'adda na boko haram suka mana sallama babu wanda ya jawo shi isufu muhammad shi ya takulo su suka zo sannan shekara uku ya kawo mana turawa ba tare da ya shawarci 'yan ƙasa ba tare da al'umma sun sani ba ya zo ya jibge su lokacin da aka koro su da mali da burkina kuma nan ma ya ka nijar sojojin turawa na horon shi ya jibge su kowa ya san da 'yan ta'adda nan ba 'yan ta'adda ba ne haka waɗanda muke tsammani yanzu dai abin da muke so shine avoka na Niger duk inda suke yan masu son kasa waɗanda ke jin ciwon kasa su gama karhi da karhi don wanga banna da aka muna mun ce sai mun tabbatar da mutuncin Niger da darajar Niger a idon duniya. To sai dai wani na hannun daman shugaba Isuhu wato Alhaji Asmanu Muhammadu ya yi watsi da waɗannan zarge-zarge yana mai bayyana matakin kungiyar tamkar wani yunkurin zubar da kimar ƙasa a idon duniya. ƙasar Nijar akwai kotu ta ɗaya ta biyu har ta uku har ta koli gaba ɗaya can ya kamata su kai ƙara sannan akwai waɗanda ya kamata su kai ƙarar su tsohon shugaban ƙasar Amurka da tsohon shugaban ƙasar shi Sarkozy da Barack Obama Mamadu ba abin da shayi cikin harakar ta'addanci ga waɗanda su kawo hari libya kuwa ci kasar libya su kawo jihadis a cikin kasar samu takardar karar wacce shugabannin yan sande suka damka a hannun ma'aikatar harkokin wajen niger a yammacin talata uku ga watan oktoba na dauke da bukatar ganin kotun icc ta bi diddigin zargin shugaba isuhu da zama mafarin shigowar ayyukan ta'addanci a niger. haka kuma kungiyar ke fatan ganin an hukunta dukkan wani jami'in ciki ko na wajen wannan kasa da dukkan wata kasar da aka tabbatar da samun hannunsu a ta'asar da 'yan ta'adda ke haddasawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.